بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida lissafin nasara ɗan mishan yau muna goma sha bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar idan ba manta ba muna cikin sotu gafin har yanzu muna fada fir'auna inda ake dauki ba dadi tsakanin annabi musa da fir'auna amma an samu wani mutum mai imani wanda ya miƙe a fadar ya ba annabi musa kariya ya yi wa'azi mai zafi ya dogon wa'azi ƙarshe ya gwada wa mutanensa cewa duniyar nafa ba komai ba ne gidan tabbata shi ne na shi ne na ita duniya wuri ne da muka dan hajji zango daga nan sai mu tattara mu kara gaba a gane Allah ka gafarta mana to sai ke so gura musu adalcin ubangiji sai ce man amila man amila sa man amila sayyi'atan فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Sai yake gwada musu adalci irin na Ubangiji da falala irin ta Allah shi ne sarkin adalci shi ne sarki mai sarkin falala ya ce man Amina a can wanda ya aikata laifi na zunubi guda daya fala yujza illa mislaha ba za a saka ka musu ba sai kwatankwacin wannan idan aka aikata zunubi guda daya zubi guda ɗaya za a takarta maka amma wa man amina salihan wanda ya aikata yake na kwarai min zakar da namiji ne ko mace to ya na kudu da janna waɗanda su ne waɗanda za su shiga aljanna in sun shiga aljanna kuma yi yurzaquna fiha za a riga azauta su a cikin aljanna da kayan abinci da abubuwan more rayuwa liheri hisab ba tare da lissafi ba kullum idan mutum ya aikata sabon Allah to sakamakon ba zai wuce girman sabon ba amma idan ka aikata aiki na da'a biyayya ga Allah to ba gwargwaron abin da ka aikata ake sakan ka maka ba akan sakan ka maka da kari saboda fallata Allah mala'iku guda biyu suna rubuta lada da mai rubuta mai zubi, to mai rubuta ladan shine shugaban mai rubuta zubi ne da kin aikata aikin lada nan da ke zai rubuta miki lada daya cikakka wannan sai ce tare 10 sau goma ya zama lada goma cikakku amma idan kika aikata zubi. idan mala'ikan da zai rubuta zunubin zai rubuta sai mala'ikan rubuta lada wanda shi ne shugabansa sai ce dakata ka ce ga gawa ka sani ko zai yi sige fari sai ya zai a jira idan kika tuna Allah kika ce astaghfirullah astaghfirullah sai ce to ba shi ba ya yi sige fari Allah ya yafe masa ba sai ka rubuta ba ba abin da za a rubuta idan baki tuna kike istighfari ba shiru shiru to a lokacin da ce to tunda har yanzu baki isa istighfari ba a rubuta miki zunubi guda daya amma ba ki kake ba amma ita lada nan take za a rubuta lada guda daya cikakka kuma a dinka ta sau goma duk lada an rubuta goma duk zunubi an rubuta daya ko an shafe amma ɗan ɗaya da ɗaya na zubin bin nan saboda yawan zurban ki har suka rinjaye goma goma da na lada kin yi asara kuma ki asara ba kin yi asara a yanzu Allah ne ba ya son ki shiga aljanna ko ke kika haramta wa kai ki shiga aljanna ke ki haramta wa kai ki shiga aljanna Allah ya gafarta mana wannan shine wato adalci da falala irin da Allah madaukakin sarki na'am na'am ana rama ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا قوم يا كوبنا لنا mali me ke faruwa ne me nake gani haka a da ilan da jati yana kiran ku zuwa ga tsira zuwa ga hanyar Allah wacce za ku bi ku tsira a lahira wata da ƙona hilar nar kuma kuna kira na zuwa ga wuta hanyar da za a bi a tafi wutar jahannama ya ya fi haka wa ya ƙauni mali a da'ukum ilan najati kun ga shi wanda mai imani cikin dangin fir'auna yana kiran fir'auna da jama'a ta zuwa ga ina zuwa ga shirya wanda ita za a bi a tsira su kuma suna kiran shi zuwa ga yana zuwa ga wuta domin suna kiran shi zuwa ga halaka zuwa ga kafar cewa annabi Musa sai karin ya ce mai alarama تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم adarama لما ما كنت لك الذي أعلم

لا جرم لا جرم أن ما تدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا وأن مردنا إلى الله وأن المسلمين هم أصحاب a gaishe ka ina jin makirkon din ana rama na bidiya ne wannan dai ma ba mu da tabbas dan maimaita mana ayar a wannan makirkon din musu ko zai daura ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النجاة النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار أنا سأقول شيء لا جرم أن ما تدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسلمين هم أصحاب النار ga alama kamar dan samu ci gaba kaɗan ana tafsiri ba ma jin karatun qur'ani yana fitowa akwai tsalle a cikin jofin an gane muna son mu je ala rama in ya kwararo aya mu ji kamar gidan zai tashi Allah ta'ala ya samu dace na'am yace tad'una li akfura billahi kuna kira na zuwa ga ikafin cewa Allah ma laysa li bihi ilmun bisa abin da bana da wani ilimi a kansa tad'una la akfura billahi wa ushrika bihi kuna kira na ikafin cewa Allah kuma yi wa Allah shirka ma laysa li ne ilimin abin da ban da ilimi a kan shi alhali wa ana ada uku ne kuma yana kiran ku ilal azizul aziz zuwa ga mabuwayi mai gafara wane ne mabuwayi mai gafara Allah madaukakin sarki su suna kiran shi zuwa ga kafirci da shirka shi kuma yana kiran su zuwa ga su bautawa su bautawa Allah madaukakin sarki wanda shi ne al'azizu mabuwayi sannan al shi ne mai gafara Allah ka gafarta mana wannan ayar ta yi kama da farkon sura zai sa ki ji tsoron Allah kuma ki kara kaunar Allah na'am al mai yawan gafara da siga mubalaga yana yawan gafar da zunubi wannan zai karasa miki kaunar Allah ki gada Allah ki mai tausayi ne to kuma wannan bazai sake cikin Allah for granted ba in ce barki ta yi tsiya ai an ce shi gafar ne to kuma shi al-aziz ne mabuwayi ne in ya tashi azabtar da ke babu mai ya barki kuga ga ai yayi kama da farkon suran da aka ce gafirin zambi wa kabilin taubi gafirin zambi yace gafirin zambi mai yawan gafarta zunubi wa kabilin taubi bai karɓar tuba ne amma kuma shadidul iqab bai zarar da hukuma ne kenan wannan ayoyin farko su ne Allah ya haɗe su a cikin kalma guda biyu wa ana ada ukum ilal azizi al-ghaffar Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ni a gaba da rama لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرحين هم أصحاب النار يشي لا جرما أراجي na'am yace la jarama babu makawa la jarama anna ma tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maradana إلى الله وأن المسلمين هم أصحاب النار للي أبو دوكا سيكون كنا نزوى غريشنا ليس له دعوته بين وتدعوات ربنا في الدنيا الدنيا ولا في الآخرة بل لتنا على الآخرة الجزيجي مستوى عنا مردنا إلى الله للي دمو دكو وما كو ما كو تزوى قوائي zuwa ga Allah madaukin sarki ne idan aka je lahira kuma wa adal musrifina lalle masu wuce gona da iri masu barna hum ashabun na suna cikin yan wuta Allah ka zare mu da zama cikin masu barna abin da wannan yake wa shine annabi shi kadai bai iya gyara barna sai da ya samu taimakon masu taimako a wajen da'awa kenan malamai su kadai ba su iya gyara barna sai me sai kuma kun ba da haɗin kai kowa ta zama mai wa'azi ya za a ci gaba da da'awa wa'azi ba aikin malamai ne kawai ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba da ka'idar wa'azi me yake man ra'a munkaran falyughayyirhu bi ne? kusan amma ce na'am duk wanda ya ga munkari a cikin ku abinda shari'a ba ta yi da shi ba to in yana da hali yana da iko to ya canza shi da hannunsa wake iya canzawa da hannu mai iko shi ne wanda yake da mulki na mai sabi idan ba zai canzawa da hannu ba fa fabilisani to ya canza da bakin shi da harshensa yayi wazi nasiha duk taron ku da wace ce ba za ta yi nasiha ba kuma za ta yi nasiha ashe irin banna da ta'asa da muke gani a halin yanzu na lalacewar tarbiyya tarbiyyar 'ya'yanmu musamman 'ya'yanmu mata da 'ya'yan mazaddiga malamai masu wazi kadai ba su iya gyarawa amma ina tabbatar muku idan za ku tsaya da kanku zama masu da'awa masu wa'azi ku ce gyara kuke so ayi. yi wallahi nasarar da za a samu a cikin gajeren lokaci malamai ba za su samu wannan nasarar su kare a cikin shekaru masu yawa ba a cikin kin miji kira abin da bai dace ba za ki samu lokacin da yake cikin da zuwa ke mai nasiha cikin ilimi da hikima ɗanki in kin gaina yana yin abin da bai dace ba za ki samu lokacin da za ki zaunar da shi ki masa nasiha cikin ilimi da hikima yarki in kin gata tana yin abin da bai dace ba ki rika samun lokacin da za ki mata nasiha da za a samu sauki bari ba ku misali daga cikin abubuwan da suka fi komi damu a halin yanzu akwai shagali da ake da bukukuwan aure shagali na bukukuwan aure yau bikin aure ya zama musifa ya zama mai ya zama musifa maluma suna ta wa'azi wa'azin ya yi kawo da matsalar ko haihu tana nan haihu tana nan yanzu da an samu wata mijinta yana da kudi ita ma akwai kudi a hannunta za ta aurar da yarta ranar da za ka ga shagali sai an dubi idan santa wanda ta kone tsara shi za a kama haka ne daga nan za a yi bukin din mawaƙi ko daga kano idan ba ta tara kudin da yawa ba a ɗauko yan wasan kade-kade na kano ko a masa bukin da tiket na jirgi da zai taso yanzu a aika masa advance payment da zai taso yanzu ranar ba ustaziya ba malama ba jahila ba dattijuwa ba budurwa ba bazawara ba mata aure kowa ranar cashewa za a yi kai za ka ɗauka mala'ika mutuwa ranar an kama shi an kulle ne an ce da da kiran kowa ba masu ɗaukar hoto kawai wai za a biki wa ɗauko mai ɗaukar hoto da zai ɗauki fensi cikin shahararru masu ɗaukar hoton nan za ka ɗauka mana kamu za a ɗauka mana buɗin kai za a ɗauka mana dina za a ɗauka waye suka ji ana maganar miliyan kaza za a biya mai ɗaukar hoto kawai zai ɗauki bikin aure idan complete package ne tun daga farkon bikin har ƙarshen bikin idan aka fada lissafin miliyoyi sai su wuce an riga kai sai ka ɗauka masallacin juma'a za a gina hali ana magana kuɗin ɗaukar hoto ne idan abin ya fi haka ƙarfi daga lagos za a ɗauko daga ina daga lagos za a ɗauko mawaƙi akwai mawaƙi da ya za a ɗauko shi sai dai a tura private jet ba zai zo a jirgin haya ba ya tuna private jet lagos ya ɗauko masu mawaƙi ya kawo ƙaranci abin da ake biya shine dala dubu goma idan ya gama za a mai da shi nan ma za a biya dala dubu goma dala dubu nau kenan dala dubu shirin dala dubu shirin kika mai da kudin najeriya nawa naira miliyan talatin wannan kudin transport na mawaƙin ne a je a ɗauko shi a mai da shi sannan an je za a ɗauko shi nan za a ɗauki dala dubu ishirin a bashi ya zama dala dubu na arba'in miliyan sittin ta najeriya ta mutu za a je hilton a kama masa ɗaki da yaransa a kama wani presidential wing da ake biyan kamar naira dubu ɗari biyar a kowace rana ko a kama wani suit da ake biyan miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya da rabi a kowace rana a biya masa kwana uku yau zai zo ya huta gobe da zai yi wasa jibi ya huta sannan ya koma duka kuma abin da zai da iya shege da zai biyo shi awa ɗaya ba ba a zo magana in zai tafi za a sallame shi ba wata idan tsiyar ta yi yawa za a tafi europe ne ko turai daga can za a ɗauko mawaƙin a kawo shi ku gaya mai da wa'azi ya za a iya gyara wannan ya za a iya gyara wannan ba zai gyaru ba sai dai garin damar ubangiji da ramar amma kaddara za a yi auren yarki za a yi auren yarki ki zauna da mai gidan mai gida eh mu musulmi ne Allah ya wajabta mana bin musulunci auren nan ana neman albarka a wajen Allah ne kada mu yana yaran ido su je su yi shiga taka da sai da dama ka kira an nan ta zauna da shi ka gaya masa cewa ya ji tsoron Allah a bi Allah a wajen auren nan ba bai da bikin da ya saba wa ka'ida ba ka ce aiku a kin kawo shawara mai kyau shi yasa nake son ki kuma kina so a bi Allah sai kira angon kai ni musulmi ne ko kai ma na san musulmi ne shi sa da zan baka yata eh haka ne baba me ke faruwa ya su bai da bata mun rekod da zuriya ba albarka ake nema idan yata ce zaka aura to bai yadda a yi fati a bikin ba ban amince ba idan kuma yin kusura ka yi kar ka yi mamaki da daji na ɗauko ya ta bayan gama wuri duk rigimar da za a shirya yi ya ce ba ba kun Allah da ba za a yi ba ya ce ta wuce wajen maman kuwa ita ma tana neman ka ya wuce da yashi gida uwar amarya tana jiran sa a kira ta a kira amaryar domin musulmi ne sauran na albarka muke to su muke Allah ya ba ku yaya su ya tsayi ba ba ku je ku haifu mana yan kwaya Allah ya tsile wa auren albarka ba abin da muke bukata maganar fati da disco da iya shege babu shi a wannan auren ko kuma wacce za ku yi zama matakin da za mu dauka yana komawa gida ubansa kira shi kai kake da kamata mana tarihi da na'urar uwarka ba disko a ba sai sa kai albarka to baka yi saka zo aurenka ka zo kai mana iya shege da Allah zai tsine wa fadiri a ji a yi hukumin shedan a matsayin jika ba bai yadda ba kuma na ji labari a ah, gidan da za ku zauna a mai tama ai na ne da ba ku zauna aka ne ya eh, ka ne baba to billahi da za ku je ku zamu na dai ba yan da su sun zage gidan sai dai ka je ka nemi da zaka zauna amma ba a na ba matukar aka yi fati aka yi shi wuce ka je ka samu warda ina wucewa ta ce to kai ka ji tsoron Allah ka bin babansa in ka saba masa duk hukunci zai akan ka ba zan goyi bayan ka ba dan Allah ma baya tare da kai yanzu iyaye ne suke masa wa'azi ko da Allah wanda wa'azi zai tasiri ko zai tasiri ba za ka haɗa shi da ana rama ya ja aya na fasara tasiri su ba duka babu wanda ja aya amma da ke iyaye ne wa'azin zai tasiri fiye da wanda ba liman ne a masallaci ko da mai kama da haka to ita ma uwar amaryar tana jira ranar ta zo ranar mazas night a ranar za ta gwada wa mutanen anguwa ba cewa ita ma tsohon shegiya ce ta yi rawa ita ma tsohon yan bariki ce ya zo da iskanci da aka bulo da shi abuja nan wanda su gobe tashi hankali sai ranar mazar ne ranar za ga abuwa ake ka ga tsofaffin mata an yi shiga ta iskanci an yi wani gogoro wai ana tunawa da old school wai ne wai old school a lokacin da za a ɗauko waƙoƙi irin na da na 1870s irin su don william irin su bob mali kawai da tsohuwa tana wani tsalle tana wani haka wa ita ma tsohon yan rage to wa zai gyara uwar angon ita ma tsohuwar criminal ce da ita ake zuwa rana a sake kiɗa ranar ba maganar hijabi ta ɗaibi gogoro tana tiƙar rawa tana wani juyi tana wani ƙasa-ƙasa ana gono-nono ana wani ƙasa-ƙasa haka da sai ka sai A amma gono-nono ba dawo ku faɗa mun ta ina za a fara gyara ban ango shi ma ya yi rawa tare da amarya uwar amarya ta yi rawa tare da ango to wasu ta ina za a gyara ta ina za a kamo wannan shi ake cewa isra da aka ce wa adal musulfina hum ashabun na. idan al'umma society ta zama haka Allah ya ce karka daɗa karka rage wannan society ne na 'yan wuta society ne na 'yan wuta ko amarya ta ita ba da haɗa kai wani haɗin kai wani ba za a yi ba wallahi za a rage na sa amarya da an yi bikin an zo ɗaukar amarya duk da na ambaci amarya da sai na ce Allah ya mata albarka na da kuma ku ce Allah ya mata albarka kusan dalili an zo za a ɗauki amarya a bukangu an zo da motoci za a ɗauki amarya ɗan matan amarya an tsaya sai wani sharuɗa ake sakawa kusan bidiya ita samu gidin zama har da wasu 'yan sunnoni sunnoni da 'yan haɓe ake mata ha haɓe zai yi ba ai ba haka ake yi ba a ka'ida su men motar su daban su wane ne wane ne ba a haɗa ya fendo ya fendo da ya kubo ya kubo ya saba wa ka'ida kaji ba sai kaji a kura da ya gani kuwa da ya buhari aya ka'ida su wane ne da su wane ne sannan dole sai an biya kudin linzami an biya kudin takalmi an biya kudin wane ne wane ne sai wani lissafi ake da gaba ɗaya ma'an zara lahu da hannun sun ba ita kuma amarya ta karanci addini ta je islamiyya ma da ta sha suna ta goshi Kun mai ta yi ‘yan mata amarya ana ta rikici ɗauka amarya ya gagara kawai sai ta fito ta zagaya kamar za ta je banɗaki akwai bagdo ɗin da ta cikin gida kawai sai ta buɗe bagdo ko sai ta fita mai jaminta tana fita na samu ɗan a da sau kawai ta tare shi ake kana fai abubuwa ka za ta ce to sai ta shiga ba ta yi burki ba sai kofar gidan mijinta Abu yana ta faman waya da abokai ya ina ake ciki abokan suna gaskiya kawai yan amare na taurin ya wuce hankali mun yi mun yi an buga an buga sun ki ga dare yana yi ba Allah dai kuma da kawai sai kake kina ta yayi fakin kawai sai ga amarya ta fito yace wa nake gani haka tace ni ce kika ta wuce kadai kace rabu da yamma mata amarya duk ɗan bid'a ne ba san sunna ba ai sai su gama lissafe lissafen su muka bu wuce ya ce ala muke albarka sai da suka shiga cikin ɗaki ya tabbata ya kulle ya sa takada sai buga wa abokan waya ya ake ciki bin layin da suna da sun ki sun san kaɗai ba sai da ɗauko da ba ya ce ku da su amurya ga tarar da ta hudu ake ta ba mu gane ta ta hudu ake ta ba a dai ta saboda ta biyo ko tasiri da ko ne ga ta dai a dakin ta kawai amana sai suka ga abokan ango suna dariya waya aka ce suna bata kan ku lokaci amarya ta tafi dakin ta ta rabu da ku yanzu kun ga dama ku je kun ga dama kar Allah ya sa ku je wurin da muka zo da su ma gaba da su za mu koma ƙarya ne ba zai yi ba fagan fagan fagan suka fara cikin ɗakin amarya ba amarya aka buga mata waya ta dauka kina ina ta ce ni nan ga kina ina ta ce cikin ɗaki na ai cikin ɗakin na ki muke ba bukan ki ba ta ce kai ba ɗaki na gidan ba gidan miji na ga suka shiru suka ce Allah ya isa ba. da Allah wannan ba ce ko ta gane adini ne ta gane addini ɓanna ba a gyara ɓanna sai an yi kama kama sai kowa ya ba da gudun wanda ya kamata ya bayo in kina cikin kawayen amarya aka zo ana tattauna ya za a yi shagali a saba wa Allah ki wa'azi ke ma ki zama rajulun bin min ali fir'auna ya mu imanau. kawar ki za ta yi aure ana shi ne shagalin saba wa Allah ki wa'azi ta yi aiki da shi ba ta yi aiki da shi ba ke da ki yi mai kin yi yana ki kokarin sauran ki bar wa Allah da wannan kaɗai za a iya gyara ɓanna ba amma in ba da wannan ba ɓanna ba za ta gyaru ba ɓanna ta ci gaba da tafiya cikin al'umma ke nan Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana Na na'am ala rama sai Allah ya ce bai gaba ma ما أقول لكم وأفوض أمري wannan mai wa'azi ne a cikin fadar fir'auna ya ba ta taskuru na ma da ku ɗan gaba za ku tuna abin da na gaya muku yau ce sannan kuka fada cikin musiba idan mai wa'azi ya yi wa'azi an ƙi a karbi wa'azin na'am yadda al'umma za ta shiga musifar da ya tsoratar da su to a wannan lokacin ne za a riga tunawa mai wazi fa gaskiya ya fada shi ne fa kuruna ma lafu Ya ce amma ni wa ufawwidu amri ila Allah na mai da dukkan lamurra na zuwa ga Allah malamai suka ce a nan guri ya yi dikilarin musu imanin ne ya gaya musu ba cewa shi ya yi imani da Allah shi yanzu musulmi ne ya yi imani da annabi Musa shi ne wa ufawudu amri ila Allah sai ce inna Allah basirun bil ibad lalle Allah yana ganin bayi gaba daya duk abin da bayi suka aikata ga alama wannan mai wa'azi ya kammala wa'azinsa da wannan jumla da yake fasatan kuruna ma aqulu lakum wa fawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil to me faru a wannan lokaci فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فوقاه الله سيئات ما مكروا nan da ke fir'auna da mutanen da suka ce to kafin a kashe annabi musa ma ga wanda ya kamata a fara kashewa wa ya kamata a fara kashewa wannan mai wa'azi shi ya kamata a fara kashewa nan take suka ɗauki matakin da za a kashe shi sai ya ake ma makaru sai Allah ya tsallakar da shi wannan bawa Allah ya tsiratar da shi daga wannan mummunan shiri da suka yi na makinci ne da za su kashe shi Allah bai bari an taba shi ba saboda Allah kullun yana karewa yana kare manzalin sai yana kare yan aikansa Allah ya ce wa haqa bi ali fir'auna su al-hisab su al-azab mummuna azaba kuma sai zama ta auka ga fir'auna da mutanen shi wata azaba ce ta auka kan fir'auna da mutanen sa da rama Wannan wani hukuma alayya, ku bada wani na hira. Wa ya ce annar wuta ce yiwuwar ruwan da ake bijiro su akan wannan wuta. Gudunmawar wa'ashe ya. safiya da maraice mutanen fir'auna kullun da safe za a bijirar da su akan wutar jahannama sai wutar jahannama ta gasa su ta babbaka su ta babbaka su sannan kuma sai a jira sai da yamma idan yamma ta yi za a sake bijiro da su akan wuta a azabtar da su a gasa su a babbaka su akan wannan wuta shine annar yuraduna alaiha guduwan wa'ashiya sai Allah ce wa yawma taqumu sa'atu ranar da kiyama kuma za ta tsaya ga umurnin da Allah zai bayar Allah zai ce adakilu ala fir'auna ku shigar da fir'auna da mutanansa shaddal azab azaba mafi tsanani malamai suka ce wannan aya ta tabbatar da azabar kabari ta tabbatar da ne azabar kabari azabar kabari abu ne tabbatacce a addinin musulunci saboda mai aka ce ta tabbatar da azabar kabari aka ce annaru yuraduna alaiha guduwan washiya za a rika bijirar da su akan wutar nama. safiya da maraice a lahira akwai safiya da maraice ai babu ma ranar ko ba ma wata ba ma taurarin ba daren ba ranar hasken zatin ubangiji shi haska duniya gaba daya da daga sanda aka ce ana babbaka su da safe a babbaka su da maraice wannan ya nuna kamin kiyama ta tsaya ake yin wannan to a ina ne suke kamin kiyama ta tsaya suna rayuwa ta barza abinda ba haushe yake cewa rayuwar ne a wannan rayuwa ta barzan anan ake musu wannan azaba su wane ne ke rayuwa ta barza su ne waɗanda suka mutu sawa'un a kabari aka binne su ba a kabari aka binne su ba rayuwa suke yi ta barza a wannan lokaci yanzu idan mutum ya mutu ba lahira yake tafiya ba ba saboda lahira ba ta fara ba balle ta nishan ita lahira ba ta farawa sai kiyama ta tsaya domin ma'anar lahira shi ne al'akira ko? al'akira lahira mai ma'anar lahira shi ne kwana yini na ƙarshe wanda daga shi babu wani ne wanda da yini na ƙarshe wanda daga shi babu wani ne a bayansa shi ne yi da ranar na kiyama idan mutane suka mutu ina suke zuwa suna yin rayuwa ce rayuwa ta barzahu a alamun arwa idan suke rayuwa shi yasa idan mutum ya mutu in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka binne shi kamin su bar wurin za a dawo masa da shi. amma ba rai wanda zai rayuwa irin wannan wacce muke yi ba rai wanda zai rayuwa ta me rayuwa irin ta barzahu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mamaci yana jin takun takalmin mutanansa bayan sun gama binne shi yayin da suke komawa gida hatta takun takalmin su yana ji saboda zai fara wata sabuwar rayuwa ita ce rayuwar barza wanda ana iya yi masa azaba a wannan rayuwar allama ibn al-qayyim jawziya a cikin littafin sa kitabur ruh yake cewa yayin da mutum ya mutu ransa a rayuwar barzan takan haɗu da rayukan waɗanda suka riga shi mutuwa waɗanda ya san su har yaga waɗanda ya san su ga shi ki mutu an binne ki ranki yana iya haɗuwa da rayukan waɗanda kika sani waɗanda suka mutu kawai ranki ke haɗu da nan talatin talatin ya kira nan ashe ta sallah yau kika zo ise ba dade da zuwa wa ina su hajji ya sa hura suna nan ana ta ƙoƙarin addini ina wane ina wanke ina wanke idan suka tambayi wata ina wanke sai ta ce ai ta riga mutuwa ba ku haɗu da ita ba su sai ba mu haɗu da ita ba sai ce da lillahi wa inna ilaihi Zuhi zuhiba biha ila ummi alhawiya fa bi katil murabbiya ta har ba mu haɗu da ita ba wannan ya nuna ba yar aljanna ba ce da wuta ce shi ta ba mu da ita ba an tafi da ita wajen uwarta hawuya tir da hawuya ta zama ita ce mai dauka to wannan ita ce rayuwa ta mai barzak to a wannan rayuwar ana azabtar da bayi ko abu su nema Allah ka gafarta mana shi yasa da aka ce ana bijiro musu da wuta safiya da maraice sai Allah ya ce wa yau ba ta komo sa turarin da kiyama za ta tsaya kenan waccan azabar kiyama ba ta riga ta yi ba ba ta tsaya ba kabi kiyama ta tsaya da za a mutu wancan azabar kenan wancan azabar ita ce azabar kabari na'am annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce nan ɗaya daga cikin yayin sallah ya tahiya kar ya tashi sai ya nemi tsari da wasu abubuwa duk sanda kike sallah kika zo tahiya kamin ki tashi akwai abubuwan da annabi yake da tsari da su yace Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal ki ne tsari da abubuwa guda hudu kamin ki tashi in sau sabu ne in kin gama tafiya zaki karanta su kamin ki sallama idan har kika sallama baki karanta ba to nan ma baki makara ba bayan sallama ki karanta qabla salam aw ba'da salam mubasharatan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhihi al-umma la tubtala fi quburiha yace wannan al'ummar tasa idan aka binne su a kabari to ana jarraba su a cikin kabari akwai tambayoyin kabari akwai azabar kabari duk yana cikin fitinatar kabar da manzo Allah yake ki da tsari da shi wata mai hudiya ta taba zuwa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta dan taimake ta ita take ga wa Aisha radiyallahu anha cewa ai ana yi wa mutane azaba a kabari aisha ba taba jin wanda magana a wajen annabi ba abin sai gagara kama hankalinta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai aisha ta gaya masa ni manzo Allah ya ce wannan bai hujjar gaskiya ta gaya miki wannan al'ummar ana mata ne azaba a cikin kabarinta a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce laula Allah ta tadafaru ba domin kada ku kasa binne ku ba da na roƙi Allah ya jiyar da ku kururuwar da mutane da ke cikin yi suke yin ana musu azaba kamar yadda nake ji ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi yana jin kururuwar waɗanda ke cikin yi idan ana musu ne in ana musu azaba yace ba dan kar ku kasa binne mamatan ku ba da na roƙi Allah kuma ya jiyar da ku to amma annabi bai haka ba ah yanzu kawarki babar ta ya mutu ko wata ta mutu duk mutanen anguwa suka gana mata azaba a kamar tana ihu wannan abu kun ita kadai ya shafa ko kima sai ya shafe ki ke sai ya ne sai ya shafe ki dan alfa mana asiri shi yasa ba yi wannan ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaje tun sanda za a dauki gawa a kai ta makabarta idan ta kwarai ce za ta rike cewa kaddimu ne kaddimu ne ku yi maza ku kai ni ku yi maza ku kai ni idan ba ta kwarai ba ce za ta rike cewa ila aina antum zahibu da bi ina za ku kai ni ina za ku kai ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan dukkan dabbobi da halittun Allah suna ji ihun da gawa take yanzu a kai ta magabarta mutum ne kawai baya jin wannan ihun da gawar take yi abinda wanda yake nunawa ne wannan al'umma ana jarraba ta ina bayan ta mutu kamin kiyama ta tsaya suka ce to wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suke nuna wato azabar kamari gaskiya ne daga irin wayannan ayoyi ana ce falazuziqannahum min al'azabil adna ana nuziqannahum من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون Allah ya ce kafiran da aka mutu wa'azi suka ki imani da manzon Allah sallallahu الله wasallam Allah ya ce annabi karka damu azaba kala biyu za mu wasu kala kala ta ƙarshe a lahira za mu musu ita ce azabar akbari kala ta farko za mu raba ta biyu azabar adana kenan jami'a falata zika da min tabi'idiyya ce za mu raba ta biyu sai mai mata rabin ta anan duniya so sauran rabin a ina za a mutu ba sai da kuwa gane karatu na'am azabar da zamu yi wa kafirai zamu su azaba kala biyu akwai azabul adna akwai azabul akbari ita azabul akbari ai na za su a lahira ita ce babbar azaba ta shiga wuta saura azabul adna ko to ita azabul adna sai Allah ya ce za mu raba ta biyu za mu musu a duniya fa da zikanahum min al azabil adna zamu dandana musu ɓangaren azabul adana a nan duniya shi ne ba baka dama saban da kuka kashe su a yakin badar shi dai ɓangaren azabul adana a ina za a musu shi ba a lahira ba domin a lahira azabul akbar za a musu ba da minka ce ɓangaren azabul adana ne wanda za a musu a cikin kabari ke dan wannan ayar ita ma daga cikin ayoyin da suka nuna cewa azabar kabari gaskiya ne akwai masu ta azabar kabari ta kaza ta kaza ta kaza su ta kare ta su mu dai mun yi imani da abin da Allah ya gaya mana da abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana Allah ya gafarta mana da wanda muka zo karshen karatu na yau Allah ya amince sai gobe idan Allah ya tsawaita rayuwar mu za mu dora daga yadda muka kwana akwai tambaya na'am na'am ina lafiya malam ni ba zama rashi mijin aure ne nake nema a yi mina addu'a Allah ya shige mai gwamnan gwamnan gina wata baiwar Allah ta ce ba zaura ce tana roƙon Allah ya bata mijin aure a taya ta addu'a kuma Allah ya bata nagari to Allah ya sa ita da gari ka gane karatun da in ba ta gari mace Allah ba ta nagari nagari ya shiga uku ko bai shiga uku ba ya shiga uku za ta daga sa masa gida haka to ya Allah yi ta gari ce Allah ka ba ta miji nagari in ba ta gari mace Allah kai kana da damar da zaka mai da ita ta gari Allah ka mai da mata ita ta gari kuma ka ba ta miji nagari A gane duk da cewa mata kun ce a muku addu'a Allah ya ba ku miji nagari ni na karaya Kusa san bai karaya da ni da abin da ɗauka min na gari shi ne ba Allah da ke neman halal ya kirge iyalansa yana da ilimin addini jini gwargwado yana karatun Kur'ani, ɗan matashi baya shaye-shaye eh, ya sace a kwagwar mutane ya zauna da uwarsa lafiya ya zauna da babansa lafiya yana neman abokiyar zama da za su fota wa Allah a tafi aljanna da ka ɗauka wani shi ne na gari shi ba shi ba ne a definition na mata ba shi bane an gane ko da na ga wata addu'a Allahumma rzuqni miji nagari waye nagari da ta fara lissafi sai na ji kai miji nagari da kuwa irin na da na samu ki aiki da jajawa sannan na ga wata ita ta wata da ta sanya a shafin yanar gizo yake da Allah ita kaza kaza tana son miji na gari in akwai wani na gari da yake santa a shirye take wani saurayi da ya gani sai ga hankalinsa ya kama ta sai da kiwa ya buga mata yana buga mata ta kuwa ɗauka kuma da zai kira sai kira bidiyo kwan domin ya tabbata ita ce wacce ke jikin wutar. suna ɗauka kuma ga ita ce ce alhamdulillah yi haƙuri abin da ya sa na kira bidiyo kwan domin tabbatar da ke na ga hotonki na ga jawaban da kika yi na ga kaza na ga kaza ina tabbatar ke ne na gari kike nema kin samu kin gani nan na yi karatu na gama digiri na halin yanzu na gama NYSC yanzu haka yana ƙoƙarin neman aiki har ma na yi interview in Allah ya da ba da tsayawa ba zan samu kuma yanzu haka akwai wata firamare da nake dan karantarwa kuma yana da haɗawa da yan da barbaro za mu haka ina da tabbatar da ke Allah tabbatar miki Allah da zan yi miki kuma kin gani nan tun da nake ban taba neman matar banza ba ban taba yi wa budurwa ƙarya ba ban taba ce wata yarinya ina son ta ba da gaske ba ban taba ba a rayuwata kin gani nan ban taba zama tun da zo duniya kin gani nan shaye-shaye da Allah ya jarumi matasa da shi Allah ya tsare ni ina zaune lafiya da iyayena kuma karatun addini ina yi daidai gwargwado na ma sauke ƙurari har sau uku talata marra ya sauke ƙurari talata marra sannan wallahi yari nan da rashin mutunci mai gama magana ba ta yanke shi sai da kai dakata dakata da zai mutane ba shi sai wani irin sakarai ne wa ya ce maka in aka ce miji na gari irin kake ne kai baka san ake ce miji da gari ba in aka ce miji da gari ana nufi wanda yake da kuɗi kamar za su kashe yanzu kai ana magana miji da gari ka sa baki kana da gida a wuce ki kana da gida a mai tama kana da gida a sokoro akwai mai kano janareto a ku? wani wace irin wuya ma kake rikewa da ka iphone 15 pro mace ko ce saboda zai tsaye yana kallon da ta zage ki tas ta ce ka ƙara kira na zan yi maganin ka ana magana miji na gari baka da kokon wani buse buse da kai ka zo kana fito wani katon gushin ka to daga nan sai na gane mata kuka ci Allah ba ku miji na gari to ashe ba mai saura Allah kuke nufi ba wanda yake da kaya masu yawa a ƙasa Allah ka gafarta mana ba dai shi ne ke aure mai kuɗi ba in yana da addini amma a jama'a dini wa duniya idan sama idan ga duniya ga addini ai da dadi, to amma idan duniyar ce kawai babu addini kin jefa fara cikin halaka dan Allah bai baki mai duniyar ba kuma saurayin da Allah ya baki daure ki aure shi kila Allah ya samu ku albarka nan gaba sai duniyar ta zo ba wai dole sai kin same shi ready made furnish komai akwai sannan za ki aure shi ba in kin je sai ki wannan to yadda duniyar na ta juya yanzu wallahi za ki ta yawa a titi sun da kike renawar kira ga kin karfin su har aka lokacin da su ma sun fi karfi ki sai da ki sake wucewa za ka lafa dagawa yan mata da dama sun fada wannan tarko yau yan mata har gidan bokaye suke zuwa waya musu aiki su wurin mai kuɗi bokaye suna ɗaukar yan mata da tsakar dare karfe ɗaya na dare tsaye biyu a je da yarinya makabarta a sa ta tsallaka kabari tsallaka mai kabari wadanta ta aure mai kuɗi akwai wata take to bakwai aka za ta tsallaka kabari in ta tsallaka ake to sake tsallakowa shegiya ko ko tsoro mata ji kabari karye biyu karfe biyu na dare ki rika tsallaka kabari ko tsoro ba ta ji idan ta fiki fiki sun bushe sai ka ce ya ruda Allah ka zare ni Allah ka yi mana maganin wayannan bokaye na alhamdulillah suke zaune da namiji zama gwamna sai su yi a kasane za ta yi aure amma wani za ta dora ma wanda suke zama gwamna da dora shi malam sai ta yi musu ra'ayi su koya mai sai ta yi istibra'i ko ba da wanda suke zaman banzan tare da sai ta yi ne sai ta yi istibra'i ne ake cire istibra'i shine za ta zauna ba ta da alaka da kowa a gida kamar yadda mace mai idda take sai ta yi jiri guda daya wanda jinin da shi zai tabbatar da cewa babu komai a mahaifarsa ina ba ta gane wani wannan shi ne ake cewa istibra'i sannan kuma a ci gaba da istighfari da neman gafarar Allah shirya ta zo ta same ta shiryu abin farin ciki ne wani abu bai ne abin farin ciki ne Allah ka yadda ya yi mu duk wacce ta fada cikin irin wannan mummunan haƙi Allah ka sa imani a zuciyarsa albarkar wannan wata mai alfarma wannan azumi da muke yi a cikin wannan wata mai alfarma albarkar wannan azumi da muke yi Allah ka kimsa mata shari'a ta dawo ta shiryu ka ta kuma miji mutumin kirki sai zaman aure daidai da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah ka gafarta mana duk wanda ta tuba da wa'anda muka tuba Allah ka gafarta mana baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi